a darasi da muke karanta littafin al'alfiya fil adabi a shari'a na babban malami shamsuddin muhammad ibn abdulkawi almardawi allah masa bayan hutu da aka yi mun dawo karatu za mu tashi darasi na 28 hukumul akli wal masajid zai bayani na ladubba na cin abinci sannan zai magana akan ladubba na masallatai ko masallaci abubuwa guda biyu malam ya sanya a wannan fasali na farko dai na dubba na ci da sha idan mutum zai ci abinci ko zai sha abin sha ya kamata wani ladabi ya kamata ya kiyaye matsayinsa na musulmi na biyu kuma almasajid idan mutum zai mu'amala da masallaci waɗanne duba ya kamata ya kiyaye a masallaci me ya kamata ya yi wato dangane da kiyaye alfarma da matsayi na masallaci to malam ya fara kawo magana akan hukuncin laduba na cin abinci da kuma shan abin sha baiti na 288 yace wa yukrahu nafsun fil ghada wa tanaffusu wa jawlanu aidin fi ta'amin muwahhadi mala yace wa yukrahu makaruhi ne ma'ana an karanta ba a so nafkun fil gada busa abinci in mutum zai ci abinci ya rika busa abincin yana busawa ko dan abincin yana da zafi ko kuma yana so ya kade wani abu daga cikin abincin kamar misali idan ruwa ne yana da kamar datti to ba zai sa bakinsa ya bushe wani abu akan ruwan haka ba wannan ba ladabi ba ne an hana yin haka kamar yadda kuma aka hana in abinci misali yana da kamar zafi kuna a ce ya rika busa da bakin nafkun filgada algada yana nufin abinci wata rafuto da kuma yin numfashi yayin shan ruwa wa jaulanu aidin da yin yawo da hannu kai kawo da hannu fi ta'amin a cikin abinci muwahhadi abinci guda daya fi ta'amin muwahhad abinci guda daya abinda yake nufi abinci iri daya kamar a ce kamar nau'i na abinci guda daya kamar tuwo a wajen mu ko shinkafa misali da makamantan wannan abin da mutum zai iya cin abin da ke gabansa to ba a so ya rika kai hannu dama da hagu cikin ladubba na cin abinci fahimta na anwa'an yadda idan abincin nau'i ne ba guda daya ba daban-daban fala ba babu laifi fallazi nuhi abin aka hana fittihadin game da abinci iri daya ka tufi fit ta'addudi an yi afuwa idan abincin kala daban-daban ne idan abincin kala daban-daban ne a nan malam ya ambaci ɗaya daga cikin laduba ko kuma uku daga cikin laduba na cin abinci uku daga cikin laduba na cin abinci abu na farko shi ne ikirabu nafkun fi ba a so idan mutum yana cin abinci ya rika busa abincin ko yana shan abin sha musamman in ya dan ga wani abin da ba ya so ya bushe da bakinsa ba a so ya haka me yasa aka hana haka saboda yayin da kake cin abu watakila za ka ba wani shi ma ya ci kuna cin abinci galibi kana ci kuma wani ma zai yi sha'awa in ka ga yana so ka ci ah, to in baka mana kai ma ko ka ci to in ka riga ya kai abin nan zai zai kyamata ka an gane ko zai kyamata ka ko kuma tanaffus abu na biyu numfashi yayin da mutum yake shan abin sha idan ka sanya kwarya bakin ko moda kana shan abin sha ruwa ne ko madara ko menene to ba za ka kana sha kana numfashi hmm, a ciki kana sha kana numfa a'a ba haka za ka yi idan za ka sha abin sha sai ka kai bakinka idan ka sha sai kuma ka kawar da shi daga bakinka yayin da za ka yi numfashi sai ka mai da karo na biyu ka sake sha sai ka ɗauke idan numfashinka ya gure sai ka kai karo na uku ka sha gwargwadon bukatarka gwargwadon bukatarka amma ba za ka yi kai kana numfashi a cikin abincin ba domin babu ladabi wani zai iya bukata musamman a zamanin da abin da ba shi da yawa za ga mutum ya ce ya ba a ɗan'uwanta ko ya sha ya ba a ɗan'uwanta to bai kamata ka sa ɗan'uwanka ya kyamaci abin da za ka ba shi ya ci ko ya sha ba wannan hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo da dama wanda ke hana waɗannan ga hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yadda wanda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi Ibn Abbas radiyallahu anhuma yace annan Nabi sallallahu alaihi wasallama naha an yatanaffas fil ina aw yanfukha fihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum yayin numfashi a cikin ƙwaryar abin sha ko moda ko ya busa ya busa ma'ana dan ya ko dai ya sa abin yi sanyi ko kuma ya bushe wani abu daga cikin abincin imamun tirmidhi kuma da ya rawaito hadisi ya ce hasanun sahih ne daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya kara masa ce yace annabi sa alaihi na ha an nafka fi sharabi Na ha an nafka fi sharabi manzan Allah sallallahu alaihi ya hana yin busa a cikin abinci fa rajul sai wani mutum ya ce alkazatu araha raha fil'ina ko alkazatu araha raha fil'ina idan ga wata wato ciyawa ko tsakuwa ko na abin da ba na so a cikin abincin yaya zan yi da shi kala sai maza Allah ya ce ka karkatar da bakin abin domin ya faɗi amma kar bushe da bakinka ka yi haka idan ka gauna abin da ba ka so a cikin ruwa ko abin sha ka karkatar da abin sai ka dan iya yadda shi ya fadi amma kada ka busa kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam qala sai mutumin yace a fa inni la arwiya min nafasin wahid kuma an ce kada a sha a yi numfashi to ai ba na koshe a numfashi daya in na sa moda a baki ko abin abin sha to baya isa in na sha so da yin koshi sai na yi numfashi kala sai ma'aikin Allah yake da shi fa abin alqadha idan an fika fa abin alqadha sai yake ka kawar da modar ko abin shan daga bakinka wato idan ka sha to ɗaya bai ishe ka ba to yayin da ka sha ka kawar da abin daga bakinka sai ka yi numfashi a waje sai ka kuma sha sai ka kawar daga bakinka har dai ka gamsu wannan imam sai ya rawaito wannan hadisin imam abu dawuda da ibn hibban Allah ya musu rahama sun rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace na Rasulullah sallallahu alaihi an shurbi bil zulmati al-qada wa an yunfaq fi sharab manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam an shurbi asha abin sha yace min zulmati al-qada daga bakin muda da ta kare bakin muda da ya kare tulma idan misali akwai muda kamar ta duma misali kaga tana karewa ne ko na wani abin misali wanda aka sassaka idan bakin ya karye to manzo Allah ya ce za a karkasha daga inda bakin ya karye sai dai ka sha daga bangaren da yake mai kyau bai karye ba wa an fushara kuma ya hana a rika busa a cikin abin sha ka busa don ka kawar da wani abin da baka su ibn ibban ya rawaito hadisi daga abdullahi na abbas Allah ya kara musu yadda yace annabi nabi sallallahu alaihi wasallam naha yashrab ar-rajul fi istiqa manzo Allah ya hana mutum ya sha daga bakin salka mutum ya sha daga bakin salka abu abu sufiyan ka kasan salka ai ko me salka na na mazubin ruwa ne na da kamar jaka ce ake dinka ta da fata sai a rika zuba ruwa a cika ya zama dai a jaka ta ruwa da ake zuba ruwa a cikin jakar ruwa da ake zubawa to manzala ta salama ya hana a sha daga bakin salkar daga mana kamar ka sa ta kasiya ya daga bakin salkar kana sha saboda ne saboda baka san abin da yake salkar fata ce ba a ganin amma in kwalba ce ba kana ganin ne yake ci amma gwangwanin a lemo da ake gwangwani a ce in ka sha daidai yake da an hana a bakin mai saboda baka san me yake ci ba amma sai ka nemo moda ko kofi sai ka juye ka ga mai ka zuba in za ka sha ka san saboda mai kaga yanzu ana magana wannan annabi ne bana shekara dubu ɗaya da kusan ɗari biyar shekara dubu ɗaya tana da yawa ko shekara dubu ɗari ɗari so goma ga ƙarin ɗari ɗari so kan mu dai a rayuwar mu galibi mutum baya shekara dari zai wuce to amma tun wancan zamanin shekara dubu aka gaya mana dan me dan kare kanka daga me duk abin da zai cutar da kai wannan yake nuna maka kamala ta shari'ar musulunci duk abin da kake bukata dan kiyaye lafiyarka an koya maka tun shekara dubu da tsakari ba ka sha daga bakin salka saboda baka san me yake cikin salka yanzu misali ka dauka a wani abu ya shiga cikin kwaro wani abin da ka sha zai cutar da kai to manzo Allah sai ya hana haka nan bakin abin da ya kare ya ga bakin abin da ya kare ko shakka babu in za ka sha me zai faru ha zai zamo maka kamar akwai wani kana sha kana kana wani kokarin karkata yadda za ka yana zuban maka ga babu kamala a cikin ko ba haka ba daidai ba a ce a inda ya karya a moda ta nan za ka sha ai ba za ka sha cikin jin daɗi ba dole za ka je akwai nau'i na kunci da kuma ka zuba duka bata jikinka duk zai iya yiwa ko ba haka ba sai aka hana sannan aka hana sha daga bakin salka sai ya ce wa an ya tanaffas fil ina kuma an hana mutum ya yi numfashi a cikin kwariya in yana shan abin sha dukkanin waɗannan ladubba ne da aka koya mana dangane da ne da cin abinci ko shan abin sha sai ya ce wa jaulanu ya aidi ya faɗa abu biyu a bayan ko hana da yawa makai ya hana mutum ya sha daga ya yi busa a cikin abin sha ko a cikin abinci ko yauwa ko ya yi numfashi ko ya yi numfashi yayin da yake sha ko dai ya busa ko ya yi numfashi sannan an hana sha daga bakin motar da ta karye da salkar da ke daure ka bude ka ce za ka zirara sai ya ce wa jauranu aidin sannan an hana in za a ci abinci an hannun ka ya dinga yawo cikin abinci amma sai tsarin muwahadi cikin abinci iri daya fi ta'amin wahid mu abincin mu misali ko ko ko misali idan idan guda ta aka yi yanka ta misali kaga yanzu ta zama me daban-daban ko ba haka ba aka zuba mata mai ko bandashi sai ka gano ga wata sanda alamar abin nan guri-guri eh, ko eh, ya fitar ya fi yawa sai ka je ka ɗauko kaga wanda baka da ba ko kuma nama ne an yayyanka sai ka gano wancan kai ya baka sha'awa mai kitse kaga wannan daban-daban amma in tuwo ne ba ko misali abin nan shinkafa kaga wannan abu ne muwahhad guda daya zaka ci gaban ka amma in ka kai hannu ka tsallaka to wannan zaka cutar da abokin ci amma in kai dai ne ba in kai dai kake ci wannan ruwa sai ka ci abin nan tunda kai dai ne duk da cewa ladabi ne ko kai dai ne ma ka ci gaban ka ya balada fiye da hannunka yana yawo idan abincin iri ɗaya ne amma sai yace fa na kana anwa'an idan abincin kala-kala ne anwa nau'i nau'i fala ta ba laifi halinka ya kai dabino ne gyada ce wane ne daban-daban ne kana so kaga wani wanda ranka yake so ka kai ka dauko kaga wannan shi ma zai iya gano wa can ya dauka wannan ba zai cutar ba yace ne nuhi fitti hadin wanda aka hana a cikin nau'in abinci guda daya tad'ufi an yi afuwa fi ta'addudi idan abincin daban-daban ya halatta ta'addud eh, abin nan dabino ne ka gano wanda yayi maka ka dauka anan gurata ce ka gano ta mai a can barin ka dauka ba damuwa amma in abinci ne guda daya kabaki ne daya sai ka kai hannu gaban wani ai kaga baka yi ladabi ba daidai ba ne ga gabanka me yasa za ka yi hannu gaban to kaga ya kara mana da ladabi na cewa kada hannun ka yarka. yawo yayin cin abinci sai ke wa kulbi talatin in ka ci abinci ka ci da yazo uku yazo na uku min asabi jalisan daga yatsinka kuma ka ci abinci a zaune yanzu ya ba mu abubuwa guda biyu cewa in za ka ce kulbi talatin ka ci da yazo uku wayannan yatsin su za ka ci abinci da su ya ce min asabi jalisan kuma min asabi a jalisan kuma ka ci abinci kana zaune wa ma ka'im amma in kana tsaye fakra kuma ba daidai bane ka kyamata cin abinci a tsaye wa madadi da kuma ka miƙe kafa ka kama wancan bawan Allah ka miƙe kafa kuma wai kana cin abinci madadi wannan ba ladabi a ciki inda ka zo cin abinci ka miƙe kafa ka babu ladabi babu ladabi a an hana wannan to nan ya ambaci abubuwa guda uku kuma daga ce ladubana na cin abinci na farko ya ce ka ci daga mai yatsunka guda uku wannan kuma ya zo a cikin hadisi manzan Allah salalai salama shi ya faɗi wannan shi ya faɗi wannan salalai salama kamar yadda ya zo a cikin hadisin kaf ɗan malik ya ce nan da bisa salama ya kulun bi a asabiya ko bi talati asabiya manzan Allah yana cin abinci da ya zo guda uku haka zai ɗauko abincin wala yamsa yadahu hatta yalqaha baya goge hannunsa har sai ya tsade hannun har sai ya tsade irin al'adar mutanen da ko yanzu yaran yanzu mu kuma ta san ma manta tsade hannu ba a yi da ko mutanen da suna tsade hannu a tsade yanzu ba nadira za a ga mutum ya tsade hannu abin nan amma manzo Allah ta salama wa kana la yamsahu yadahu hatta yal'aqaha in yace abinci to ba zai wanke hannu ko ya goge ba sai ya tsida hannunsa haka yake sallallahu alaihi wasallam hadisin imam muslim ya rawaito imam muslim ya rawaito wannan hadisi a nan sai yake cewa wa akluka bisintaini wal isba ya ce wa aklaka cin abinci bisintaini da ya tsabi ya tsabi kamar wannan da wannan kenan kai haka da yatsa biyu wal isba da yatsa ɗaya kuma ka haka yace ikra'an wannan abin ke ne yace wa ma'anatni al-arfi ikra itiyana masjidi sannan in ka ci abin da yake da wari ba daidai bane ka je masallaci to anan yace kuma wakilaka bisintaini wal isba ikra'an cin abincinka da zo biyu ko yatsa ɗaya wannan ikra'an abin ki ne abin kyamata ba daidai ba ne saboda me saboda akwai nau'i na girman kai a ce in ba girman kai ba ya tsabi ka wani karkashin abinci in dai ba abu ne da za a ɗauka kamar nama ne ko gurasa ba wannan ya tsabi amma a ce misali tuwo ne ko shinkafa za ka da ya tsabi ai kamar akwai nau'i na kamar kare na abincin ba a ce bare kuma ya tsaɗa ya dama a ga wannan ai ba abu ba ne na mutanen masu kamala akwai nau'i na ko dai girman kai ko kuma rashin kamala a ciki ka ce za ka da yatsa biyu ko yatsa daya ikrahan abin ki ne wannan ba daidai ba ne wa ma nasin al'arfi in ka ci abincin da yake da wari shi ne wanda aka sanya kamar tafarnuwa ko kuma daddawa da ba a yi mata hidima ba aka barta warinta sosai ko kuma albasa irin gurasa din nan aka cika mata albasa ko wani abin da aka zuba albasa da yawa da tafarnuwa to irin wannan ikra itiyana masjidi abin ke ne ka zo wa mutane masallaci abin ke ne ka zo wa mutane masallaci don manzan Allah ne ya hana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce man akala min hadhihi ash-shajara wanda yace wannan bishiyar ita ce tafarnuwa sai yace fala yaqrabanna masjidana kada yazo kusa da masallacin ba kar yazo ba kar yazo kusa da masallacin inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Abdullahi da Umar ya rawaito kuma Imam Bukhari ya fitar shi akwai hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta man akala sawman aw batalan wanda yaci tabarnuwa ko ci albasa falyatazilna ya tabiyi ne ta daga inda muke ya zo kusa da mu ya zo kusa da mu falyatazilna ya kaurace mana yayi nesa aw qala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baytihi ya zauna a gida kar ya zo masallaci zaman sa a gida shi yafi maslaha dan me saboda masallaci wajen jama'a ne kar ka zo ka cutar da mutane kaga ya ce falyatazil masjidana ya kaurace a masallacin sai ce wal yaq'ud fi baytihi ya zauna a gidansa saboda masallaci wajen mutane ne kuma so ake mutum ya zo masallaci ya yi ibada cikin mai nutsuwa da jin daɗi to idan ka zo ka hana shi jin daɗi a masallaci ka cutar da shi ka cutar da shi kar ka zo ka hana mutum ya yi nufi ya zo ya bauta wa Allah kuma ka sa har ya kasa zama ya tashi fita daga masallaci dalilinka baka kyauta ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa falyatazilna yayi nesa da mu haka yace wanda yace tabarnuwa danya ba kashe warin ba ko yace albasa danya mu anan za a ga da yawa mutanenmu nan kamar irin yankinmu na nan arewacin najeriya ai ba macin albasa ba macin tafarnuwa nan ka je kasashen larabawa to nan kake ganin albasar da gaske ake ci da tafarnuwar su abincinsu ne wanda baya buya to amma duk da haka in ma kana da wani nau'i na abincin da yake kamar mu a nan muna cin daddawa misali kuma za ta iya yin wari zai ce wari shi ba mai da hankali da yawa bane amma dai kun wani baya so kar ka zo masallaci da abin da zai hana wani nutsuwa da kuma jin daɗi bal manzo Allah yake fal yaq'ud fi baiti ya zauna a gida kar ya zo masallaci kar ya zo masallaci jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma yace naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil al-basal wal qurrat manzo Allah sallallahu alaihi ya hana cin albasa da dangin albasa al-qurrat dangin albasa domin albasa ba ita kadai bace ko akwai dangin ta albasa ta farnuwa da menene kuma dangin albasa banda albasa ta farnuwa ba wani abu makamancin ta ha ba wani abu mai kama da albasa wanda ake amfani da shi a ilama ce albasa ce albasa ce na to citta ai ba dangin albasa citta kaga ita eh, to yanzu kenan ita albasa ita kadai ce a cikin jinsinta ba ta da makamanci na gadali akwai wani abu mai kama da albasa shi ba albasa ba ne amma kuma yana kama da albasa za ka shi ma mai ruwan albasa ne kuma ba albasa ba ne shi galibi akan yi amfani da shi wajen magani an gane ko da irin waɗannan abubuwan duk abin da yake mai makamancin wannan shi alkurran alkur'an manzo Allah ya hana zuwa masallaci ga wanda yake wannan sai yace fa galabatna haja sai wata rana bukata ta same mu na cin abincin muka ci irin wannan fa kallamin sai muka ci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka zo masallaci sai warin ta ya fito sai manzon Allah ce man akala bi shajaral muntina fala yaqrabanna masjidana duk wanda ya ci wannan ah, bishiya mai wari kar ya zo kusa da masallacin mu fa innal malaika tata'adda mimma yata'adda minhu al-insu ko bani adam malaiku suna cutuwa daga abin da ɗan adam ma suke cutuwa da shi saboda haka dai karkaci abin da zai zaka cutar da 'yan uwanka wanda in ka zo masallaci za ka hana su wayar zai hana su a nutsuwa watakila ta haƙura da bar masallaci suna bauta Allah saboda abin da ka cutar da su da shi to ka gana a wannan baiti malam ya ce wa akala ka bisin sai wani a akrahan makaruhi ne ka ci abinci da yatsa biyu ko yatsa daya sai ya ce wa ma'anatin arfi in ka ci abin da yake da wari ikra atiya da masjidi ka je masallaci makaruhi ne wa abdun wa ifa'un wa aklun wa sharfatun wa akhdun karba abu a wajen wani wa ifa'un da bayarwa wa aklun da ci wa sharba da sha bi yusrahu da habun fakrahu abin ki ne wannan an hana karka ba wani mutum wani abu da ne za ka miƙa masa abu ka ba shi da hagun ko za ka karba karba da ko za ka sha ka sha da ko za ka ci ka ci da wannan an hana addinin musulunci ya hana sai da dama in za ka bayar ka bayar da dama ka karba da dama ka ci da dama ka sha da dama wa muttaki an zidi sannan an hana ka ci abinci kana kishin gide ka sa matashin kai ka jingina kuma kana cin kamar a ce dabino ko wani ko nama ko gurasa ka jingina wannan babu ladabi a ce babu ladabi a ce musulunci ya hana wannan musulunci ya hana wannan hadisin da ya hana ci da sha da karba da mika da hagu shine hadisin da aka rawaito ga Abdullah da Umar Allah ya kara musu yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum bishimali wala yashrabanna biha fa inna shaytana ya'kulu bishimali wa yashrabu biha qala manzo Allah yace sallallahu alaihi kada dayan ku da dai ya ci abinci da hagu ko ya sha abin sha da hagu domin aikin shaidan shaidan yake ce da hagu yake sha da hagu قال يتي وكان نافع يزيد فيه نافع مولى ابن عمر wanda ya rawaito hadis daga mai gidansa Abdullah da Umar yake cewa kuma wala ya'khudhu biha wala yufi biha kada ya bayar da abu da hagu kada kuma ya karba da wannan ba ladabi musulunci ba ne na musulunci ba ne na musulunci wani hadisin imamu malik ya rautu da abu dawuda ibn majah ya rawaito hadisi da isnadi sahih daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace li ya'kul ahadukum bi yamini wa yashrab bi yamini wa bi yamini idan ɗayan ku zai ci abu ya ci da dama in zai sha sha da dama in zai bayar ya bayar da dama ce fa inna shaytana ya'kul bi shimali wa yashrab bi shimali wa yu'ti bi shimali wa ya'kul bi shimali shaytan ne yake ke da hagun yake sha da hagun yake miƙa da hagun yake karba da hagun saboda haka ba daidai ba ne sannan sai ya ce karkace abinci a kishin gine. manzan Allah sallallahu salama yana cewa amma ana fala'a kulun mutakiya ni dai ba na cin abinci a kishin gine. domin alama ce ta mai da girman kai da kuma nuna isa ba daidai ba ne kana cin abu kana kana kishin gida a cikin abin nan ba daidai ba in zaka ci ka yi zama na ladabi zama na na nuna tawalu in zaka ci abinci an gane ko ka yi zama na tawalu in zaka ci abinci ka yi zama na ladabi ko da akan tebur ne kuwa ko da akan tebur ne kuwa ka yi alkaci abinci cikin ladabi manzo Allah ya ce amma ana fala akulu mustaqiya ah, to saboda haka ba daidai bane mutum kana kishin gida ko kana kwance kana cin abu a kwanci ko a kishin gida wannan ba ladabi ba da musulunci ba daidai ba ba daidai ba a abinda malam ya ambata kaɗan daga cikin abinda ya ambata na ladubba na cin abinci kenan bai ambaci bismillah ba yayin ba da cin abinci ko manzo Allah ta salama yayi umarni da in za a ci abinci a fara da me bismillah ga hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzo Allah kala idza akala dukum falyadhkur ismallahi ta'ala manzo Allah yace in dayan ku zai ci abinci ya ambaci Allah ya ce bismillah bismillah fa in nasi idan ya manta bai fara faɗa ba an yadhkur ismallahi ta'ala fi awali. ya fara tunna ya fara cin abincin ya manta bai yi. bismillah ba sai yace falyakul in ya tuna yace bismillah awwalahu wa akhirah bismillah awwalahu wa akhirah in ya manta farkon bai bismillah to lalle ya ambace duk lokacin da ya tana ya yi bismillah Umar ibn Abi Salama dan gidan Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu gulamun fi hijri rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaro karami a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wa kana yadi tatishu fi as-sahba muna cin abinci hannuna yana yawo a cikin ƙwarya abincin ma'ana in ci can in ci can gefa sai Umar kenan yake ba da labari suna cin abinci a gaban manzan Allah a gidan manzan Allah su faƙala rasulullah ta asalama sai manzan Allah yake da Umar ya gulam ya kai wannan dan yaro ka kace bismillah in zaka ci abinci kace bismillah wa kul bi yaminika kaci abinci da damanka wa kul mimma yalika ci daga abin da yake gabanka wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yana cikin ladubar cin abinci in ka gama bayan ka gama cin abinci ka yi mai ka su da yatsunka haka manzan Allah yake salabinsa in ya ci abinci yana su da yatsunsa an gane ko abu ne mai kyau in ka yi haka annabi yake salabinsa in kuma ka ga kai mashi Allah ba za ka iya ba shi kenan sai ka ƙara shi yi eh, wanda to ya za a yi ka kai ba za ka ta da hannunka ba ma'ana baka san wannan ladabin ba shi kenan kayi asara domin kayi rasa sunna muhimmiya ta manzon Allah sallallahu alaihi haka yake in ya tamince shi ne sallallahu alaihi sannan ka gama kuma ka ce alhamdulillah haka yi zuwa cikin hadisi da manzon Allah ta sallama haka rawaito aka ce kana idza rafa ma'idata in ya gama cin abinci kala sai ya zo ya ce alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا دكان godiya ta tabbata ga Allah hamdan kathiran godiya mai yawa tayyiban sannan yake mubaraka abin yiwa albarka yace ghaira makfin ba tare da ya ishe mu ba nimar Allah tana isa bawa kana bukatar ta anjima da anjima da anjima har kafin ka bar duniya ghaira makfiyin wala muwadda'in sannan ba tare da kana ban kwana da wannan abincin ba kana so ka kuma samu wala mustaghnan anhu kuma baka wadatu gabarin ubangijinka ba kana dai da bukata a wajen ubangiji har yanzu kana da bukata rabbana ya ubangiji mu bukata ne a wajen ka kai addu'a alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ghayra maqfiin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana ya ubangiji ba mu wadata da arzikinka ba muna da bukata har yanzu mun ci an jima ma za mu bukata wannan imamu bukari ya rawaito manzo Allah ya kace sallallahu alaihi wasallam in yata abinci ko ya abin sha yace Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan min Allahumma barik lana fi Allah kai mana albarka albarkacin abin da ka ba mu wa at'imna min ya Allah ka ci da mu irin sa ne an kai an kaci abinci ka yi addu'a amma nawa zaka ci abinci kawai ka tashi kai yi gaba ba ka bayo Allah godiya ba kuma wai kana so an jima a ƙara ba to lalle in ka ci abinci ka tana farko kai bismillah karshe kuma ka yi alhamdulillah alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah Allahumma barik lana ya Allah abin da ka ba mu kai mana albarka wa aqimna min ka ci da mu irin sa ya Allah in ka sha abin sha ka ce Allah mubarik lana fi wa zidna minhu ya Allah kai mana albarka ka ƙara mana irin wannan alheri ka sha lemo mai daɗi ka ji daɗi ka ci ka alhamdulillah Allah mubarik lana wa zidna minhu Allah kai mana albarka ƙara mana irin wannan arziki da ni'ima kuma dama Allah ya alƙawari cewa ne wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum sharadi kai godiya a ƙara ma kai bin kuma kai tayi kai tafiya ka kyale kake ka je karasa ko dan wannan in kana son kariya ya kamata kai gode. ka rika tunowa kuma ina sake nanatawa da yawa daga cikin mu ba sa tuna waɗannan addu'o'i da yawa ba sa tuna to amma in kana tuna cewa yayin da kai bismillah Allah zai sanya albarka cikin abincin yayin da kai godiya Allah zai kara ma ka rika halarto wannan to sai ya sa ka rika tunawa sai sa ka riga tunawa sannan daga cikin ladubban cin abinci ka ci abinci daidai bukatarka ka ci abinci daidai bukatarka kar ka samu abinci wanda yake kana son irinsa musamman ce wata yadda dama ce ta samu ka ce to yau dai sai za ku wuce a kar ka yi haka wannan ba daidai ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi idan ɗayan ku zai ci abinci to ya zama ya daidaita a cikin abincin ya daidaita ko ya ce fa li ta'amihi wa sulutun li sharabihi wa sulutun li nafasi ya raba cikinsa gida uku kashi daya na abinci kashi daya na ruwa kashi daya na numfasawa karka ya haɗama ba a su to wannan abin da ya a takaice ma ya ambata cikin laluba na cin abinci da shan abin sha gaba sai ya ambaci Abinda ya shafi masallaci dama ubi ya hada na dukkan cin abinci da masallaci da adabul Ya ce wa fi tariqin in tabni masjidan bi izini imamin la yadurru tusaddadi Ya ce wa in fi tariqin in tabni masjidan in za ka gina masallaci ka gina a gurin da yake mai yalwa ne tariqin wasa waje mai yalwa ma'ana ka yi karka tare wa mutane hanya kana so ka yi masallaci ka zo ka rufe mutane hanya ka yi masallaci a karka yi haka sannan za ka yi masallaci bi izini imamin ka nemi izinin shugaba ya ba ka izini in ka yi haka la ya zurru ma'ana ka yi a gurin da ba zai cutar da musulmi ba za su amfana kuma tare da sanin shugaba su sadadi in ka yi haka kayi abin da yake daidai kayi abin da yake sadidi shine mai kyau na daidai a masallaci kamar yadda muka sani ɗakin Allah ne kuma masallaci akwai ladubba da aka koya mana mu kiyaye a masallaci Allah da ya ce wa annal masajida lillahi masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahadan fala tad'u ma Allahi ahadan sai ku kira wani a masallaci tare da Allah Allah kada yake kira a masallaci Allah ya ce fi buyutin a ɗakunan da azinallahu an turfa'a Allah ya umarni cewa a ɗaukaka ginin a girmama su an turfa'a ma'ana turfa'a yani yurfa sha'nuha wa bina'uha wa qila an tu'azzama wa tutahhar a gina masallaci gini mai kyau a ɗaukaka ginin masallaci sannan a girmama sha'anin masallaci masallaci ka rika jin ba kamar ɗakinka salan ɗakin ka ko makwancin a masallaci ɗakin Allah ne a girmama sha'anin masallaci a cikin masallaci Allah ya umarni ya ce wa yuzkara fi hasmu a rika ambatan Allah a ciki ce masallaci yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal masallaci ake wa Allah tasbihi safiya da marece rijalun wasu mazaje la tulhihim ijaratun wala bai'un an dhikrillah sai da sayarwa ba sa hana su ambatan Allah ba sa mantawa da Allah wai kamin salati ne da sallah wai ta zakka da bayan da zakka al'aya Allah ta'ala yace inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wadanda suke raya masallatan Allah suke girmama masallatan Allah sune wanda suke imani da Allah da ranar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace a cikin hadisin Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya rawaito yace ahabbul bika'i ila Allah al-masajid guraban da Allah ya fi so masallatai a wani a wata riwaya ahabbul biladi ila Allah masajid inda Allah ya fi so a bayan kasa a garuruwa masallatai masallatai wa abghadul bika'i ila Allah aswaquha inda Allah ya fi ki a garuruwa sune kasuwanni Allah ya ki kasuwanni kuma Allah yana son inda Allah ya fi so masallatai inda Allah ya fi ki kasuwa saboda masallaci Allah ake bautawa kasuwa kuma ba abin da ba a yi a cikin kasuwa na keta alfarma da kuma keta da iyakokin Allah shi yasa Allah yake kin kasuwa ba wai dan kasuwa an ce kana je a yi a nemi arziki a yi sana'a saboda mutane da ke zuwa kasuwa suna abubuwa na rashin kyautawa ewa cikin ka shi yasa kasuwa ta zamo abu al albuka ila Allah ta'ala akwai ladubban da malam ya ambata yanzu mu karanta a gurguje daga ciki shine na farko gina masallata inda ya kamata a inda ya kaukar kai masallaci inda kuma zai kuntata wa mutane inda ba dai ma'ana ba mahallin da ya dace ba da yake sannan abu na biyu yace in za ka yi masallaci ka nemi izini nawa shugaba abu na uku yace zai gaya mana za mu karanta kada a yi masallaci kusa da kusa da kusa saboda yana raba kan mutane a'a a yi masallaci inda al'umma za su haɗu da yawa in kuma an yi nisa al'umma su haɗu a can da yawa an gane ba wai wanda yake a jera su kamar abin ado ba a'a masallatai waje ne na haɗa kan musulmi ba na rarraba su sannan masallatai kada a mai da su wajen da za a riƙa yin wata sana'a ciki kamar a ce masallaci babba ne sai a daddasa mangwara ciki ko abin nan lemu ko wani abu da ana kuma ga masallaci na amma kuma ce an yi abin da ake yin wani kasuwanci a ciki ko ake a sa wajen sana'a a cikin masallaci a kada a yi kada a yi a masallaci sai dai idan wajen sana'ar na masallacin ne sai dai kamar yanzu ana yin masallaci a mutu to ga wannan na masallaci amma kar ka yi masallaci kuma ka zo ka dasa abin sana'a cikin masallaci ba wajen sana'a ko wani abin da za a yi kamar a yi tuke-tuke a sa mai masallacin ya sanya ayan itatuwa sai ya rika zuwa yana girbi ana sallah kuma shi yana kaga ya mai da wajen kenan alfarman masallacin zai ragu da wannan abin an gani na sannan ya bayyana cewa a cikin abin da zai gaya mana daga cikin abin da yake na albarkan masallaci wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida aljanna ko mun kankantar masallaci amma in yayi dan Allah domin ya ce man bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah masallaci naka gina saboda Allah to Allah zai gina mutum gida a gidan aljanna sannan tsarkake masallaci daga duk abin da bai kamata ba akwai hadisin al'arabi hadisin da muka sani wani ba kawai ya zo masallaci sai ya shigo da rakumansa sai ya yi mata akala a gefe ya daure ta sai ya zo cikin masallaci sai ya duba inda mutane suke zauna sai ya goma can gefe sai ya tsuguna zai fitsari sabai suka tashi kai kai an masa tsawa sai manzan Allah yake da'uhu la tuzrimu ku kyale shi ku kyale shi kada ku sa kuma ya firgita ya tashi ya bata jikinsa da fitsari ya bata rako gora da fitsari yi abubuwa da yawa bayan ya gama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa inna hadal masjida la yasluhu li shay'in min al-qadari wannan masallaci ba daidai bane ayi abin da yake na kazanta a cikin sa wal bawl ko bawl inma huwa mu kiyaye wannan masallaci kadai Abinda ake a cikin sa ana yi ne liqira'atul qur'an a karanta qur'ani wa zikrillah ambata Allah was salah da yin sallah ya ambaci abubuwan da ake masallaci dan shi innama huwa liqira'atul qur'an wa zikirillah wa sala wa dinkin hula ko wa dinkin kufta ko wa a'a ba daidai bane a mai da masallaci wajen wajen misali a'a duk abin da ba wannan ba ba a so a mai sai in ya zama larura sai in ya zama larura abin da ke larura kamar misali a zamanin da eh, ashabu tuffa ba su da gidaje a nan kwana amma da su samu gidaje ba a kowa ya koma gida ya baro da rashin masauki baki ne ba su da goyi kaga wani larura ce in mutum ya zo don bisa larura zai kwanta a masallaci eh, saboda ba da inda zai sauka wannan kaga ba amma masallaci ba gida ne da za a mai da shi wajen wajen kaza wajen kaza waje ne ne alfarma an gane ku masallaci kuma ba dandalin hira ba a kafa majalisin hira a masallaci ba daidai ba ne ba daidai ba ne a kafa majalisin hira mutane su mai da masallaci kawai za a zauna an gama a sallah sai a yi wani mutum hudu biyar a can suna hira suna tattauna a masallaci inna da kira a can alqur'ani wa zikiri wasu sala abinda ya ambata da abinda ke kama da wannan kadai an gane ko manzo Allah ya ce la yasluhu li shay baya inganta ai wani abu wanda bai dace ba sai wannan abin da aka ambata saboda haka za a tsarkake masallaci daga al'akzar aqdar al-ma'nawi wal hissi dauda ta zahiri da dauda ta ma'ana daudar zahiri shine masallaci mutum ba zai zo ya ci gurasa a masallaci ko gyada maran yana a masallaci ba daidai bane ga yaguna ko ya zo ya ce zai yi kifarci a cikin masallaci ko zai aski a cikin masallaci ba daidai bane ba daidai bane idan ya kama cin abinci ne na larura irin wanda ake na azumi kaga sai ya sanya shimfiɗar da kar ya bata masallaci ya dauke in yace ya dauke kuma dama abu ne na dan lokaci kankan amma a mai da masallaci wajen shan shayi misali malam kar ka zo man da shayi duk magarba in ka zo mu yi magarba sai mu ja gefe a masallaci mu ta shan shayi har isha ba a masallaci ba ku fita tai wani wajen yawa in za ku sha shayi ku tafi can ku sha shayi amma masallaci inna ma huwa للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن yawa in zaka sha shayi da Allah sallaka can gefe ba ne amma idan misali za a bude baki ne irin na abin nan sai amma a mai da masallaci majalisi na shan shayi majalisi na a ba wannan baya daga cikin wannan yana daga cikin azhar ma'anawi ko kuma abu mafi muni wanda yake takaita ne a mai da masallaci wajen abin nan kallon waya kayi sallan magaraba sai ka zauna kana duba waya a masallaci zuwa isha a irin yadda ake social media da wannan kazanta ne saboda abin da yake cikin wayan nan in ba dan dole ba bayan da za a yi kai ka san in ka bude waya abubuwan da ake haskowa ba kazantar da ba haskowa a dakin Allah ko a dakin ka lokacin ka ga wani abu sai ka ji ba daɗi to bari a cikin masallaci ka rike wai za ka yi rika kallon waya a masallaci yanzu abin mamaki kuma wani ba wai tsakanin eh, kiran sallah ne da ta da sallah amma ba zai haƙuri ba sai kuma kana leƙa sai ka gano abin da yake mummuna sai ka kauna kai wallahi wani ina ganin za ga mutane wai ba zai iya haƙuri ba an kira sallah ba minti biyar minti goma kafin a tada sallah wallahi malam yana yana yana yana danna waya kuma abin da yake kallo a wayar kazanta ne saboda kana leƙa za ka gano abubuwa wanda bai dace da alfarman masallaci ba a yi haƙuri masallaci ba wajen danna waya wajen zikiri ne wajen karatun qur'ani wajen sai dai karatun qur'ani yi a wayar sai in zikiri za ka yi a wayar in ana zikiri dai ko wani amma dai wani abin da ya saba wannan karkai a masallaci wannan kazanta ce ba daidai ne in an shiga masallaci a rika yin hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tace amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi turi wa an tunazzafa wa tutayyaba manzo Allah ya ce a gina masallatai sallallahu alaihi wasallama sannan a tsarkake su a sa musu turare a sa musu turare tufayyab shi yasa hadisin makaranta da zai ce in ka ci tabarnuwa da albasa karka yi ne ke waye falliya ta zinna ji annabi ya kaurace mana sai ce wala yaqrabanna masjidana kar ya zo kusa da masallaci kusa ma saboda ne akwai cutarwa to da abin da yake kama da wannan kullum muna fada alhamdulillah mun ba mu kotaka da makanikai da masu abin nan masu soya kifi ko masu tsere ko ba ka wani lokaci za ga mutum yana soyan kifi kaga da yadda yake da abin nan dole mai yana tsarsuwa yana da mai yana wani kuma ya tashi an kira sallah kawai abin da zai yi kawai ruwa zai samu shi zai alwala ruwa ma kila ille da cewa wata karama haka ya tsatsar da kuma ya shigo masallaci kuma ya zo ya rabe ku ya zauna kuma ya yi ne a jikin wuta da waye da sauran ko kuma makaniki ne ya bata jikinsa da bakin mai kuma yanzu ya bata mu da masallaci zo ya rika wari a masallaci saboda ko mai aikin gini ko waye mutane ba san alfarma masallaci masallaci ana so a girmama shi masallaci ana so a shigo da tsafta an gane ko amma ba daidai ba ne mutum ya zo masallaci ya cutar da mutane ka rasa yadda za ka yi sai dai ka yi haƙuri haka dai za a ga masalla a buntace kana so a gama sallama ka tashi ka matsa ka bar wajen saboda ya zo maka kuma Allah ga mata malam wata kila jallabiya ka fara ta yana abin nan kar sai ta zaka duk zai shafa maka abin nan to ya zaka yi kaga ya cutar da ka kuma an hana kada mutum ya cutar da yan wansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mala'iku ma suna cutuwa daga abin da dan adam yake cutuwa saboda haka ba daidai bane mutum ya zo masallaci a cikin dauda ba tare da ya gyara jikinsa sannan masallaci an hana cigiya a masallaci an hana ne cigiya yanzu misali abinka ya faɗi sai ka zo masallaci an gama sallah ka ce salamu alaikum jama'a zuwa Allah ina tafiya daga nan zuwa wancan makarantar abuna ya wanda ya gada da Allah jakata abin nan ne a ba a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi ya hana yin cigiya a me masallaci karka dauke shi ordinary waje kamar kasuwa a'a ba ordinary waje ne mai alfarma waje ne mai daraja waje ne mai girma ba a cigiya a masallaci ba a kuma ciniki a masallaci ba a ciniki a masallaci kace da Allah salamu alaikum wanda yake da bukatar rigar sanyi tun da yanzu kan sanyi ne an kawo kyawawa gare a masallaci a'a ka bari sai an fita can ka je ka tsaya a titi ka sanar amma a cikin masallaci ba a talla sannan kuma ba a saye da sayarwa ba za ka zo da abu cikin masallaci kana saidawa ba an gane ku manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ma yayi tigiya a masallaci a mayar masa a ce la raddallahu alaik abinda kake nema kada Allah ya saka samu idan kuma kasuwanci ne a ce la arbaha Allahu tijarata kada Allah ya saka yi riba haka annabi yace a ga ya masa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana yin ado a masallaci ado irin wanda yake na irin yadda nasara suke guraben bautar domin ya ce ma umetu bi tajdidil masajid ba umarce ne da yin ado a masallaci ba irin yadda ake a ta kawa ana liƙe-liƙe ana abubuwa masu kyalli kyalli wanda ibn abbas ya ce la la la tuzakhrifanha kama zakara fatha al-yahud wan nasara ibn abbas yace amma wannan al'umma sai ta yi wa masallatai kawa da ado irin yadda nasara da yahudu suka yi wa nasu saboda me saboda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai me la tattabi'unna la tattabi'anna sunana man kana irin abin da suka yi sai kun yi saboda wai kuma kar a rena ku a'a ai addinin ku daban nasu daban irin yadda suke wa nasu ado mu mai wani mu azalala hanyar su daban hanyar ku daban so ba ga abin da suke zanawa hotuna ne na abubuwa wajen bautar su ba ko kuma masallacin ku ai ba a ce ku yi zane ba a manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan manzo Allah ya hana a sanya gawa a binne ta a masallaci ko a gina masallaci a inda aka binne wani an hana wannan duka manzo Allah ya hana mana kamar manyan masallatai in wani ya mutu cikin manyan mutane a kai shi masallaci a binne manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya hana inda aka binne wani babban mutum aje wajen a gina masallaci shi ya hana shi ya hana bal ma manzo Allah yake la'ana Allah yahuda wa nasara Allah ya la'anci yahudawa da nasara yake ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda sai dake kaburburan annabawan su wajen bauta suka yi masallaci akan kaburburan annabawan a wata riwaya yake ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wasalihim masajid waɗanda ce gabaninku suna da kaburburan annabawansu da salihan bayan bayi a cikinsu masajid masallatai sai ce ala fala tattakhiduha masajid kar ku maida kaburburan manyan mutanenku masallatai sai ce fa inni anhaakum an zalika na hana ku haka ku ji kada ku yi jiwa ji annabi ai na aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa a dakin matarsa aka ya tsara ba a masallaci aka binne a'a masallaci ne ya zo yin ki inda har kabarin yake kuma aka kewaye shi an gane ko aka ware shi gefe saboda haka ba abin da maza Allah masallaci ba sallallahu alaihi wasallam sannan abin da yake ladubban masallaci shine in za shiga ka shiga da kafar dama in za shiga masallaci ka shiga da yanzu misali in mu ashirin nan ko talatin kowane a tambaye ɗaya daga cikin manshi shi aibu da za ka shigo da wata ƙafa ka shigo wallahi ba sai ni ma wallahi ba zan iya tara ba lamma da kaltar masjid yadda rijiyar wala yumna wallahi ba ya kai yaushe ba da tara ai ba za ka iya tara ba kamar sa takalmi ne ka sa takalmi a ce Allah gaba ta bada wata ƙafa ka fara sa wallahi <laughs> saboda ne sai ka halarto a ranka tukuna cewa manzan Allah ta salama ya koya mana in za ka shiga masallaci ka shiga da kafar dama in za ka fita ka fita da in za ka shiga ban ɗaki ka shiga da in za ka fito sai ka halarto a ranka tukuna to amma wa yake halartowa sannan in za ka shiga ka yi addu'a ka ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaba rahmatik waye wannan addu'a to ni ma dai ban yi ba da zan shi na manta kai ma ka manta waye tana ai da yawa tana bata saboda me so ake ka saba in za ka shiga masallaci ka shiga da kafar da kuma sai ka halarto a ranka tukun sai ka halarto ka tuna in ka taho kana zuwa ka halarto cewa da dama zan shiga zan yi addu'a saboda kana zuwa kowar masallaci ka kalli dama ka mika ta ka ce bismillahi wa salatu wa salamu allahumma allahumma iftah li abwaba ka yi addu'a yi addu'a eh, Allahumma in za ka fita kuma ka fita da auka ce Allahumma inni as'aluka min fadlik in za ka fita ka tana kafa hagu ka tana yawa lalle ka tana hagu kuma yi addu'a Allahumma inni as'aluka min fadlik sannan kuma ba ladabi bane kama guri a masallaci yana daga cikin su'ul adab kama guri a masallaci irin yadda ake a manyan masallaci ko a kananan ma wani lokaci ana yi wani sai ce wannan waje na ne malam ya hakuri da Allah tashi ka baya wajen ka <laughs> ai ne masallaci da inda ka zauna na kowa ne a'a ni na saba zama da ba inda kowa ya saba zama manzo Allah cewa ya sallallahu alaihi wasallama da ya da ya kwadaitarwa akan zuwa masallaci da wuri sai ce lau ya alamun na mafin nida da mutane sun san alherin da yake cikin kiran sallah alheri da yake cikin kiran sallah wasabtin awwal da sahun farko sun malam ya jidu illa an yastahimu da lastahimu alayhi sannan kowa da aka zo wannan ya kama wannan ya kama a ce to ni zan yi ne zai sai dai ayi ƙuri'a saboda me alherin da yake cikin awwal nan guda kiran sallah da sahun to in haka ne wanda ya riga ka zuwa dan yana so kuma sai ka zaka hana shi wannan alheri ba daidai ba ko yaro karami ne in dai ba a bayan liman ba a bayan liman manzo Allah yace yalini minkum ulul ahlami wanda za su tsaya a bayana ma abota hankali da kuma cikar wato kamala yaro karami bai kamata ya tsaya bayan liman ba saboda in liman yana bukatar mai gurbi kaga ba zai tsaya yaron ya abin nan ko kuma wannan yake bai da kamala kamar waye bai da kamala wanda ya sako riga mai hoton abin nan mai hoton waye mai bal din nan Messi ko hoton kuma yazo tsaya ba bayan ne ma kana juya sai ka gano Messi ko wane ne haba wannan rashin ladabi zaka tsaya a gaban Allah da hoton wani nan arna a cikin rigarka wannan ba ladabi bane ba daidai bane ba dai kuma ka tsaya a bayan ne ma kuma idan limai ce malam ya haƙuri kuma ki wace ji haushi dan to kai da baka kyauta a masallaci ka zo masallaci za ka tsaya a gaban Allah da wannan shiga wanda bata kamata ba saboda haka mutum zai zo masallaci zai zo da kamala zai zo da me kamala ya ya ya bani adam khudu zinatakum inda ba in zaka zo ka zo cikin kamala da shiga wacce take ta dace kuma ka zo da wuri kuma ka zo da da wuri yawa ko mutum zai zo misali sallah ya zo da rigar bacci kuma ya tsaya a bayan lema kaga bai dace ba saboda wanda zai ja sallah bai kamata ya zo da rigar bacci ba an gane irin wannan rigar da hannu yake a waje din za ga hannu galibi a waje kuma riga shara-shara kuma ya tsaya a bayan liman wannan ba ladabi a ciki wannan ba daidai ba wannan ba daidai saboda haka cikin ladubin masallaci mutum ya zo cikin kamala sannan kuma ya zo cikin wato kar ya zo da abin da yake na dauda da kazanta kuma ya zo da wuri in yana son sahun gaba kar ya ce zai kama guri guri na kowa ne wanda ya riga zuwa inda ya tsaya nashi ne sannan kuma in mutum zai zo masallaci cikin ladubba ya zo cikin nutsuwa ya idza ataytu musalla fa alaikum bis sakinati wal waqar dan zaka zo masallaci karkashe ko a guje ka ji an ce karka mata salaka na da rigarka ka ka a ai wannan ba daidai ba ka taho a nisai ka tafi a hankali saboda ai niyyarka domin ka samu sallah kuma tunda ka tawo ai shikenan ka san Allah zai baka lada Allah mai rahama ne mai yalwa ne wajen abin nan To kar ka ce abin nan ko ka makara saurara ka kai hakuri ka je din ka samu ladan kar ka shego a guje manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama eh, zaka ji suna zuwa a gurguje dab dab dab manzo Allah ya hana yace kar ku yi haka yace kar ku yi haka sannan kuma yin sammako zuwa masallaci abu ne wanda ke mai albarka don manzan Allah ya ce daga cikin abubuwan da suke maciya albarka akwai ne isbabul zuwa adal makari kyautata alwala a lokacin kunci wa kasratul tulkuta ilal al in in ka je masallaci in zai yiwu ka je a ƙasa karka hawa abin hawa sai dai in ya gagara yana da nisa amma in ba haka ba ka je a ƙasa domin ya ce daga cikin ayyukan alkhairi kasratul tulkuta yawan takawa zuwa masallaci kar ka dauka riba ce ai ni ba da matsala masallacin mai na kusa da ni a kana da matsala kai asara nawa kai amma wanda masallaci yake nesa da shi to ya fi ka riba domin tako wanda zai yi kowanne tako Allah yana ba shi lada kowanne tako Allah yana kankare masa zunubi kaga wanda ya fi nisa ya fi samun wannan so in kana so ka rika tafiya masallacin da yake mafi nisa dan me wani lokaci dan ka samu wannan ladan kasaratul qusa ila al masajid sai ce wantizaru sala wantizaru salati ba'da salat jiran sallah bayan an yi wata sallah sai yace fa zalikumur riba wannan daidai ke da riba sai riba sai shine aikin tsaro da ake tsaron iyakar mutum kuma yana cikin ayyukan da mafi alherin ayyuka idan da mutum zai mutu a wajen tsaron iyakar garin musulmi to za a ci gaba da bashi lada har tashin alkiyama cewa kamar gashi nan yana tsaron kaga aiki ne mai lada to manzo Allah ya tabbata wani abuwa guda uku da a riba. kasratul khuta ila da alwala mai kyau isbagul wudu yin alwala a natsi ba fatal fatal haka a yin alwala ala sai isbahu wudu musamman ala makari lokacin da ake ko lokacin sanyi ko kana gagga ko wani abu kai a sai sannan yawan zuwa masallaci takawa zuwa masallaci da kuma jiran sallah akwai abubuwa da yawa da malamai suka ambata cikin ladubin masallaci daga ciki akwai rashin wato yin abin da yake na rashin ladabi a masallaci daga ciki annai ya zo a cikin hadisi da aka rawaito ibn kuzaima hadisin ya zo ta hanyoyi da dama daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda Allah ya kara masa yadda da imamu al-hakim a mustadrak hadisin abu hurairah ce manzon Allah ya ce idza tawadda ahadukum fi baiti thumma atal masjid idan mutum yayi alwala a gida sannan ya zo masallaci kana fi sala za a yi ta bashi lada cewa yana sallah in mutum yayi alwala ina a gida ya zo masallaci to in ya zauna yana jiran sallah ana tarbuta masa cewa kana fi salah sai yace hatta yarje har ya koma gida kamar yanzu misali ya gida ya alwalan magarba a gida sai ya taho masallaci to za a yi tarbuta man ladan yana bayan an gama sallar ba yana zauna a masallaci ana tarbuta masa ladan yana sallah yana sallah yana har a yi isha'i har kuma ya koma gida da bayan isha'i zai dan zauna yana zikiri ko zai yi abin ana rubuta masa ladan sai yace fala yaqul hakaza kada yayi haka ya rika karya hannunsa irin yadda ake yi da nan fala haka hakaza kada ya rika hada hannunsa yana saboda wannan wargi ne abu ne wanda ita shi sabir yana cikin abubuwan da yake babu kamala a ciki in kana masallaci ka rika yin wasu abubuwa na kaga wannan kalmar ya nuna cewa duk abin da yake na wargi ne ba a so a yi shi a masallaci duk abin da yake na wargi ne abin da yake na wasa ne ko abin da yake na irin rashin kamala kaga nan sai ce wa shabbaka baina sa ya daina karkare yan yatsunsa yana yin abin nan dinnan a masallaci a'a ya zauna yana zikiri yana karatun qur'ani yana cikin zaune cikin kamala kar ya abin da zai takura a mutane ko ya sa su cikin kunci ko ya sa su cikin kunci kar ya haka abubuwa da yawa mutane suna a masallaci da suke takura yan uwan kuma ba daidai bane kuma in aka yi mutum magana sai ga wai shi dan me za a gyara masa wannan ba daidai bane duk abin da zaka hana wani zama da nutsuwa a masallaci karka yi shi shi a za mu dakata na insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu karanta baitocin da ba na yi kawo waɗannan laduba Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muke karanta ya ba mu yi aiki da shi Allah ta'ala ƴan uwan da suke gaza ya ubangiji suna cikin damuwa suna cikin kunci ana zalunta sai Allah ka dauka musu fansa Allah ka isar musu sharrin da ake musu ya Allah waɗannan azzalimin yahudawa Allah ka nuna mana karshen su Allah ta'ala ka shagaltar da su da abin da za su kyale musulmi a ko'ina Allah ka zauna da mu lafiya a kasar mu Allah ta'ala ka yaya mana dukkan kunci kai mana albarka a cikin rayuwar mu subhana rabbika rabbil izzati amma